rabbi in kai ku kai Allah ya yi ilimin sarkin kano ya mai ya ke bangaren ya wani dan buti bacci wani dan mai yawan shekara ana tare ta ma ana shirya tsare tsare ke kaza kin zo da tone ki tona rani har huɗu dan garaje martaba iko na Allah wanda tabbata ce yan Allah da wahala ne mashawara aiki ne ba shi ce makaryaci kullum da yaudara ne mabauta Allah shi ne wanga zance mai mikiya ne da yare gida ce sunu suna gido ga shi zaune iko na Allah ya bar shi zaune mai dada ikon Allah ga magaka ci uban maza abdu kai ne na ba a san maza da musu kai ne ba wajen zama nasu bango kake kuma madafar su ko sun so a sanya sunan su. ko ma ba sun so su nusa kafi su in sun so su sarkin su. in ma ba sun so su sarkin su. baba Allah dai ya kare imani ba da karfe ikon ba shahana hana ma Allah ya yi iko ne an yi makomar mai ciro ta mutane karka ka tara mutane da makamai mun ga tukunya na da na mutane amma da karfin ikon ka ba shi hana ma Allah yayi iko ne an yi makomar mai ta mutane